da a ce sun aikata abin da ake tunatar da su shi na biyayya ga Allah da hakan ya fi sabawa alheri kuma ya fi nuna cikar imani da kuma mun ba su lada mai girma daga wajenmu kuma mun datar da su zuwa ga Allah da aljannarsa.